Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wani eh, akan yanda zaka iya mai da wayarka ta koma ga sai a cikin dai wayar kake amma dai zaka iya buɗe wani sai ka wayar ka gaba ɗaya ka mai da cikin ko da a ce abubuwa kake san boyewa zaka iya ban ka gaba ɗaya komai da komai ka ibe ka mai da cikin wannan application ɗin idan ka mai da cikin wannan application ɗin babu wanda zai gani kana shiga application ɗin zai nuna maka zai buɗe maka kamar fuskar wayarka ko ya gani za ka yi wayarka ce ma wannan gaba daya alhalin idan mutum ya shiga in dai ba ya shiga wannan application ɗin ba to ba zai ga wa'in abubuwan da ka ajiye a nan ba ko da a ce bidiyoyi ne hotuna ne ko da a ce application ne idan ka riga ka ɗauke su ka kai su cikin wannan wajen to babu wani abu ba wani abu da zai je da zai kawo su kan fuskar menu ɗinka kamar yadda kake gani fuskar wayar haka da application ɗinta da komai ko da a ce cikin bidiyoyi na shiga to babu wanda zai ga wa'innan bidiyoyin da wannan application ɗin za ka yi wannan abun kuma in Allah da kana zuwa cikin kana shiga cikin play store idan zaka ka yi wani application ɗin koyi za ka saka calculator log yawa ka ga inda take ka ga inda take yawa ka ga inda take ga nan calculator calculator log idan ka saka ta wannan gaba ɗaya za ta ebe maka wayarka ne a cikinta za ta ebe maka ka gaba ɗaya a cikinta yau ɗan uwa bari mu shiga cikin wannan cikin wannan domin ga yadda ake saita ta yau dan uwa da fari idan baka na alamar subscribe kana alamar subscribe kai mun laka a wannan bidiyon yau ka ga ta nuna mun please enter phone number and the process to to set your password expelling 1234 yau ta barin jayin je creating din password yanzu saka min creating din password bayan saka 1234 din yau to gashi nan 1234 yau gashi nan ya nuna min successful gane yanzu kamar a ce mani in yi recover ɗin gmail ɗina kamar wani abin haka to kamar haka ake wannan gane what is your mother name what is your father name gani ko kuma what is your favorite color yanzu bari zaɓi what is favorite color wannan da ake gani da shi zan yi forgotten wannan tsarin da shi zan yi forgotten ala da bidiyon mu na gaba zan nuna muku yadda za ka yi forgot na password ɗinka akan wannan akan wannan application ɗin yau to bari saka green yau yanzu ga na saka green sai saka sai taba wannan next din ga nan sai saka taba confirm ga gashi sai na yi link din gmail dina akai yau yanzu a ce zan yi link din gmail zan yi link din wannan gmail din akai yau ga shi nan ya hau sai yi next yau ga shi nan ya nuna mini wai your password ga nan what is your favorite color ga nan sai yi confirmation yau ga shi nan ya fara nuna mini tsare tsare ga nan important photo yau ga shi nan important now yau to shi nan inda yake gani wayannan ta dawo Yanda yake ganin hakan wayan ta dawo haka gashi nan ga abubuwa nan dai da yawa a cikin wannan application ɗin. Yau to bari mu shiga mu fara sako abubuwa ga hinan har da su album su menene abubuwa dai da yawa da a cikin wannan application ɗin bari mu yi wannan bari mu shiga wannan abun gashi nan ga hinan tag photo ga hinan important yau to muka shi lokacin da idan muka shiga shi kamar haka kamar yanzu ka gani ga abubuwa nan dai da yawa sai mu shiga important from gallery ɗin nan sai mu taɓa shi kamar haka yau sai mu bashi umarni domin ya yi aiki ga nan albon ke sanar masa creating ɗin folder ga shi nan sai kawai barin saka masa new new kawai na saka masa yiwu sai in yi ok yau ga shi nan duk ya kawo ni cikin hotunan da ke kan wayata da hotuna da bidiyoyi duk gashi nan ya kawo ni kansu to yanzu kamar yanzu in samu in ɗauki wannan ko kuma ba da wannan bidiyon ba ya ɗan girma bari in ɗauki wannan hoton kamar haka idan na ɗauke shi kamar haka to sai in zo in samu wannan sai zan samu wani infotal din shi zan taba kamar haka ga shi nan zan iya ɗauko foto zan iya ɗauko kuma bidiyo yau sai taba taɓa eh, sai taba wannan kamar haka ga shi nan your processing is complete shikenan ya riga ya dauke mini shi ya kai ni ya kai mini shi da wannan folder da na creating yau gashi nan today ga shi nan yau ga shi nan yanzu haka ina shiga ina shiga cikin zan na fito haka zan iya koma kamar haka ga nan 1 2 3 4 kamar haka sai sai in wannan yau shi nan komai da komai ya riga ya dawo min da su yawwa dan uwa fatan kafa yanci wannan bidiyon wannan ne karshen bidiyon namu idan baka danna mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mu haɗa